التعليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana haɗuwa. domin ci gaba da darasinmu na wannan littafi rijalin wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna sa'ad ibn mu'az sayyidu qaba'il aus aws اهتز عرش الله تعالى لموته زام تاشي تاكن دمالا يباد اهتزاز العرش لموته اهتزاز العرش لموته جرجزة الأرش الله تعالى يسبو درسور سعد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa ihtazza arshullahi li mautihi al'arshin Allah ya girgiza saboda rasuwar sa'ad za mu ji wace irin girgiza ya yi mala ya ce ihtizazul arshi li mautihi girgizar da al'arshin Allah ta'ala yi saboda rasuwar sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu mala ya ce ayyu manqabatin a'zamu min hadhihi al-manqaba wace daraja ce tafi wannan daraja akwai darajar da tafi wannan وأي وسام أغفأ من هذا الوسام sannan wane kambi ne ya fi wannan kambin daraja wisam shine kambi da ake badawa a matsayin ai asalin kambi ana bada shi ne ga idan an yi dambe wanda ya kaye sai a bashi to sai ya zama wisam abinda ake badawa irin waɗannan allunan da ake badawa na girmama mutum suna ke ci musu alwisa to wane irin kambi ne ya fi wannan kambin daraja abdun ya mutu fil ardi bawa ya mutu a ban ƙasa amma yahtazzu lahu al'arshu taraban wa farhan bi qududihi amma sai al'arshi ya girgiza taraban saboda kaduwa wa farhan da farin ciki bi qudumihi saboda farin saboda zuwansa wato zai dawo wajen Allah ta'ala saboda haka al'arshin Allah subhanahu wata'ala ya girgiza saboda farin ciki idan an ce at-tarab lafazi ne da laraba suke amfani da shi abinda zai sa mutum zuciyar shi ta kadu shi na ke ce masa at-tarab waƙe na sa mutum ya yi in aka yabi mutum zai iya samun tsarab idan aka ba mutum wani labari mai ban tsoro zai iya sa shi tsarab shine ai wani mawaki yake cewa ma tsarabi lamma ra'aituka bid'atan laqad kittu laqad kuntu arju an araka fa atraf eh wama tsarabi lamma ra'aituka bid'atan laqad kuntu arju an araka fa atraf cewa ma tsarabi yace kai ai kaduwa ta lamma ra'aituka bid'atan lokacin da na ganka a tashin farko to laqad kuntu dama ina fatan an araka in na ganka fa aqrabu sai in kadu to kaga faraban wa farhan saboda kaduwa kaduwa na farin ciki na sa mutun ya kadu eh sannan damuwa na sa mutun ya kadu to wannan mala ya amfani da wannan lafazin na at a matsayin farin ciki shi yasa sai ya kara da wa farhan bi kudumihi saboda zuwan na sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu al-arshin Allah ya girgiza an samu wasu daga cikin tawa'if waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci waɗanda suke gwada abubuwa da hankulansu kuma gwada wadda su duk abin da ya kasance ya saba ma hankalinsu ko ya fi ƙarfin hankalinsu sai su ƙaryata shi ƙa'ida ce ɗaya shari'ar musulunci tana da abin da ya wuce hankalin ɗan adam amma ba ta da abin da yake saba ma hankalin ɗan adam mu fahimci wannan ƙa'ida shari'a za ta iya zuwa da abin da ya wuce ƙarfin ƙwaƙwalwar ɗan adam shi yasa ya Allah yake ya aiko annabawa amma babu wani abin da annabawa suka zo da shi wanda ya saba mu hankali saba mu hankali daban wuce hankali daban ƙwaƙwalwarka ba za ta iya ɗauka ba amma babu abin da za a ce ya saba ma ƙwaƙwalwarka a ƙwaƙwalwarka ce ba za ta iya ɗauka ba mun fahimci ai misali sai aka ce hulan nan ba za ta iya shiga kan mutum ba ba za ta iya shiga kan mutum ba ta fi ƙarfin kansa kenan in aka sa ta saboda ƙanƙantar ta misali shi kanshi ya wuce girman kwakwal ya wuce girman hular to kaga ba za a ce ai wannan hular ta saba ma ta saba ma kanshi ba a'a ta fi ƙarfin hankali kwakwalwarsa kansa ya wuce wannan hular to shari'a musulunci na zuwa da abin da ya wuce kwakwalwar ɗan adam amma babu abin da ya saba ma kwakwalwar dan adam so daga siyatin da ake son mutum ya sama shi ne ya san cewa shari'a za ta iya zuwa da wani abin da ya wuce tunaninsa abin da ake bukata a kan a wajensa shine imani ya gazgata jarabawa ce daga Allah sai ya kawo abin da kwakwalwar ɗan adam ba za ta iya ɗauka ba abin da ake bukata shi kenan sai zuciyarsa ta ce ta yi imani amma alladhina fi qulubihim zaygun to fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi Allah kuma yace ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah amma warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina kaga Allah ya kasa mutane gida biyu a game da abubuwan da suka kasance sun wuce kwakwalwar dan adam sune almutashabihatu fid din alladhina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu su waɗanda suka zama akwai zai karkata a cikin zukatansu sai su kasance su mutashabihat suke bi mutashabihat suke bi amma arrasikuna fil ilmi sai su ce amanna bihi kullum min inda rabbina al-muhkam wal mutashabih kilahuma min inda rabbina dukkanin su daga Allah suke shi yasa ai sai a ce nu'minu bil mutashabih wa na'malu bil muhkam qa'ida kenan muna imani da mutashabihi amma muhkami shi ake aiki da shi kuma jullu ahkamid dini muhkamatu mafi yawancin hukunce hukuncen addini dun muhkamai ne mutashabihat din kadan ne shi yasa qur'ani ce hunna ummul kitab huwa alladhi anzala alayka alkitaba ko minhu ayatun muhkamat al ayatul muhkamat hunna ummul kitab أما وأخر متشابهات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أما والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا تو تو تو ihtizazin al'arshin Allah saboda sa'adu يا رسول ba abu bane da ya saba a'a zai iya wuce kwakwalwar wani dan adam din ikra malin yace ka karanta an jabirin an kamo daga sayyidina jabiru dan abdullahi radiyallahu anhuma qala yace jaa jibrilu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mala'iki jibrilu alaihi salam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala man hadha al-abdu as-salihu alladhi mata yace wai wane ne wannan bawan nagari da ya rasu futihat lahu abwabus sama'i an buɗe ƙofofin sama saboda shi kaga kuma dama Allah madaukakin sarki yace ai akwai wanda la tufattahu lahum abwabus sama'i ko wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat to shi yana cin alladhina tufattahu lahum abwabus sama' wa taharraka lahu al'arshu sannan al'arshi ya girgiza ta sanadiyyar mutuwarsa fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah su sama ya fito fa idza sa'adun sai ya ga sa'adu ne ya rasu qala fajalasa ala qabrihi mai riwaya yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gefen kabarinsa ba ya hau kan kabarin ba al Ahmad ya rawaito wannan hadisin da al al-Hakim sannan yace sahihul isnad sannan al-Imam az-Zahabi ya muwafaqa shi kun san al-Imam az-Zahabi yayi ta'kibi ga al al-Hakim shi al'imamul hakim littafinsa al-mustadrak ala sahihai littafi ne da ya rubuta shi yana iddi'ain cewa hadisan da al'imamul bukhari da al musulun ba basu fitar da su a cikin sahihansu ba to su ne tattara su ya sa su a cikin littafinsa sa shi yasa ya sa musu suna al-mustadrak ala sahihain to wasu ya dace wasu kuma bai dace ba domin a cikin al-mustadrak ala sahihain har mawdu'i akwai to shi ne al'imamu zahabi a zamaninsa shi ne sai ya masa ta'aƙibi to kuma shekul albani shi kuma yana da ta'aliki a kan ta'aƙibin al'imamu zahabi shi yasa sai a ce rawahul hakim wa sahahahu aw qala ala sharti al-bukhari aw qala ala sharti muslim aw qala ala shartayhima wa lam yukharrijahu shi a ce wa wafaqahu az-zahabi kenan sai a ce wa saddaqahu al-albani mun gane ai to wannan zai hadisi ingantacce ne قال الامام الذهبي الامام الذهبي يا فدا عشان سيوا علام النبلاء ينا شرح wannan hadisi وقد تواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم الامام الذهبي رحمه الله تعالى yace haqiqa hadisai sun zo mutawatirai daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace innal arsh ihtazza li mauti sa'adin farhan bihi lalle al'arshin Allah ya girgiza saboda rasuwar sa'adu radiyallahu ta'ala anhu sa'ad ibn mu'adh saboda farin ciki cewa ga sa'adu ya bar wannan duniyar mai cike da kwaramniya da tashin hankali da fitintunu ko an haka duniyar nan take jubilat ala qadrin wa anta turiduha safwan min al-alami wal aqdari ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار haka take jubilat ala kadiri an halicci wannan duniyar tamu rayuwar duniya ala kadiri wahala gurɓacewa mai rigima kai wa anta turidu ha safwan min al-alami wal aqdari kai kuma kana son ka samu ka same ta safwan gare gare kamar ruwan sha babu rigingimu babu radadi babu tashin hankali <laughs> shi ne zai ce shine yake ce maka mutu tukma ya ce wa al ayyami ridda tiba'iha kana so ka ce wai sai ka sa ranaku sun yi abin da Allah bai halicce su a kai ba kullum ka tashi a cikin daɗi mutatallibun fil ma'i jadwata nari kana so ka tafi kogi kuma ka ɗibo garwashin wuta a cikin kogi haka la yumkinu to haka rayuwa take to dan dan mutum ya bar duniyar nan ai yan sama farin ciki ya kamata su yi ko mutumin kirki ne shi daga cikin yan sama kuwa akwai al'arshin Allah to shi na al zahabi yake cewa hadisai sun zo mutawatirai akan ihtizazu al'arshi li mauti sa'adin farhan bihi wa thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qala fi qullatin ta'ajjabu min husniha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai sun yi sun burgu wasu kaya sun burge su hulla hulla kayan da ake sawa asin da asin ko an sha faɗi in an ce hulla الثوب المشتمل على الرداء والإزار kunshi ƙasa da sama shi ne sai a ce hulla shi ba haushe sai ce hula sai ya ɗauki ta saman kawai sai ce hula ai hulla yake nufi mun gane to sahabbai suka yi mamakin wata waɗannan irin kayan sai manzon su ne ce lamanadilu sa'ad ibn mu'adh fil janna khairun min hadhihi wallahi hankacin din sa'ad ibn mu'adh a cikin aljanna yafi wannan alkhairi wannan kayan da kuke ta wani burguwa da su to ku sani Manadil jam'u min al min hankacin in ma ka so hankacin ba ba dole sai na yadi ba har tishu ana ce masa hankacin ana ce masa kai mindilun eh mun gane ana ce masa mindil abinda ake share majina da shi shine mindilun mun gane asali ai balarabe mindil abin da yake yi shine zai sa irin wannan sai ya fesa masa turare in an danyi yi wani abu ko an yi rihi ko ya zo wani wajen da sai ya rika haka sai ya jin kanshi waye haddace wani baiti na al-Imam Shatibi da ya kawo shi shi mandala a ƙarshe wannan ramma ba kai bane mai haddace Shatibi ya hibdul Amani kaga mandala ya ce miskan sai ce wa mandala ko da ban jawo baitin daga farko ba ƙarshe dai ce miskan wa mandala kaga miskan wa mandala mandala ai daga nan aka samo mindilu eh miskan turare ne ko mai daɗi ko almisku eh wa kam tsibin ya fuhu wala ka miskin wa kam tsairin ya tsiru wala ka bazi ko haka mai waka ya ce to ne mindil mazan sun ce lamanadilu sa'adin sa'ad ibn fil jannati khairun min hadhihi wallahi Hankace ko tishus da tishu din da sayyiduna sa'ad ibn mu'az yake share majina da shi a cikin aljanna wallahi wannan alkhairi ku daina wannan takama da waɗannan kayan ba wani ku daina burguwa kai da wannan kayan ba wani abu bane hankacin din sa na aljanna fi wannan daraja kun ga duk wannan falalolin sa ne da manzon Allah sallallahu sama ya tabbatar al-Imam Zahabi yana kawo wannan domin ya tabbatar mana da ihtizazu arshillahi ta'ala li mauti sa'adin farhan bihi qala az-zahabi rahimahullah al-imam az-zahabi yace gaba da ta'aliki yace wal arshu khalqun lillahi musakhkharun ay al halittar Allah ne musakhkharun kuma Allah ya sauƙaƙe shi ai so da kadan ya girgiza ai ba abun ban mamaki bane al-arshi halittar Allah ne eh ba sifar Allah bane halitta ce daga cikin halitta ne shi daga cikin halittun Allah ta'ala eh halitta ne Allah ya halicce shi kuma Allah madaukakin sarki ya daidaita a kansa ba don yana da buƙatarsa ba kuma daidaita da tafi cancanta da shi shi ne wani ya taɓa wa mala abu ka gumi tambaya ya ce kafin Allah ya halici al'arshi yana ina ya ce yana nan inda yake kafin bayan yana nan inda yake yana nan inda yake to قالوا أسئلة بدعية توشي الأغشية للتألم أي حرمة لم يسنى لصاباني أكان تكانن سد قلم وأكا فارها للتا أما القول الراجح خلق الأرش قبل القلم إيه. الإمام, الإمام ابن القيم يتشي والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديجاني هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلى الحمدان والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان إيه. أهل شاء القلم الأرش ينادى ننسى سينادى جنشك أنسى صدق الأرش الله تعالى يجرم القلم ثم لم يسك شيء داعي أحد مغنغنين بيو شيء سك شيء العرش ليس من المرئيات في الدنيا ba ka iya ganin al'arshin Allah a duniya amma alƙalami da sunan alƙalami ai gashi nan kana ganin shi a duniya ko to shi ne sai suka ce da annabi sallallahu ya ce awwalu ma khalaqa Allahu alqalamu ana nufin filmar mar'iyati fi duniyana. Eh, daga cikin abubuwan da za mu iya gani a duniyar mu amma al'arshin Allah ba mu iya ganin sa <coughs> to shi al-Imam Zahabi ya ce wal arshu khalqun lillahi musakharun ai al'arshi halittar Allah ne shi kuma Allah ya sokake shi idza sha'a an yahtazza ihtajja ihtazza bi mashi'ati lahi idan Allah ya ga dama a cikin ikonsa da kudurarsa da ganin damansa sai Allah subhanahu wata'ala shi ya sa shi ya girgiza waja'ala fihi shu'uran li hubbi sa'ad kuma Allah madaukakin sarki ya sa masa ji li hubbi sa'ad na san sa'adu halitta Allah ne shi al'arshi sadaka Allah madaukakin sarki na da ikon da zai sa al'arshi ya girgiza kuma ya farin ciki ya so sa'adu kama ja'ala Allah ta'ala shu'uran fi jabal Uhud kamar yadda Allah ya sanya ma dutsen Uhud ji bi hubbihin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam dutsen Uhud yazo yana son annabi sallallahu alaihi wa sallam ko an dawo yakin tabuka sai manzon sama ya fara hango tun daga nesa kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito tun daga nesa sai ya hango dutsen Uhudu sai manzon sallama ya fuskar sa tai fa badat asharir wajhihi sai ce hada jabal Uhud shiga Uhud mun kawo ga Uhud can muna hangen sa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu shi dutse ne na san mu muna san shi to ga gani Allah ya sanya dutse ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dutse ba kawai da sauran wasu halittu to dan Allah madaukakin sarki ya sa a cikin karamar Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu al'arshin sa ya girgiza saboda farin cikin sa ba wani bakon abu bane a cikin al'amarin Allah ta'ala wa qala ta'ala kuma Allah ya fadi a haƙƙin Annabi Dawud yace ya jibalu awbibi ma'ahu ya jibalu ya ku duwatsu awwi awwibi ma'ahu ku rika tuba tare da annabi dawudu in annabi dawudu yana tuba kuma ku tuba ai innahu awwab ko ni'mal abdu innahu awwab shi annabi dawudu alayhi salam awwab ne eh kuma shi nawwab ne fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana eh shi munibi ne to kaga duk wannan yana nuna maka a cikin kudura Allah da mashi'arsa wannan ba bakon abu bane ta jibalu awudi ma'ahu Allah ya ba duwatsu umarni yace ya jibalu ya ku duwatsu a ma'ahu sai aka mai su abu daya ba a ce ya jibalu awibna ma'ahu ba sai aka mai da su a matsayin kamar mace ɗaya ce sai awibi ma'ahu eh eh to in ga ce wa tsaira wa tsaira ne ko wa tsayiru a ayar awwibi ma'ahu sai aka ce me wa tsaira ko wa tsairu wa tsairu awwibi ma'ahu wa tsaira wa alanna lahu alhadida to me yasa aka ce wa tsaira masu nahau me ayar baya kafin wannan ya ji balu abubi ma'ahu mhm ina ji <laughs> kai alaran momi sun yi nutso اصبر على ما يقولون واذكر Hm? inna sakharna na kunshi gabi ɗaya ne kyauta Allah shirya wace suna kuka goma ku hm? mu ba saba'u muke magana a kai fa muna magana akan suratu saba'in ne ba suratu fad ba ku kawo ta shi kun kawo ta ba ka ba tsaya haka nan <coughs> Mm. duk ka ɗauka. Wala kad na Dawuda منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون يا سام غندرة هوب تو تو me yasa aka ce wa tsaira ya jibalu ما موقع الطير في النهو ايه والطير معه اه ماذا قلت واو المئية شيء مفعول ميكينا مفعول ما هو معه تو to mafulun ma'ahu ne wa hadha ma ne yace wannan gaskiya ce in ji al-Imam az-Zahabi rahimahullah وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود أما أتكم أتكم أتكم صحيح البخاري يازو مغانا سيدنا عبد الله بن مسعود يشي كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ce wallahi muna jin tasbihin abinci kuma abincin nan yana tasbihi muna jin tasbihi abinci ana cin sa yana tasbihi wahaza babu babun wasi'un sabiluhu al-imam az-zahabi yace wannan babi ne wanda yake ne yalwa sabiluhul imanu hanyar da ake son ka kawai kai imani ta yadda Allah na da irin waɗannan abubuwan mu'jizai ne mu'jizat ne da karamat da Allah madaukakin sarki yake ba wasu daga cikin bayansa ya fifita su akan wasu bari mu karanta wannan al mala'ikatu fi janazati sa'adi mala'iku a game da a lokacin جنائز سعد بن معاذ رضي الله عنه سبحان الله ما أعلى ما أعلى قدر الإنسان الحمد لله عليكم الله وصلى الله ما ليش سبحان الله يا تبت ما ألا ما أعلى قدر الإنسان أبو ما ماكي يتبت جمد درجة لن أدم عندما يعرف ربه لوكة ليسان أبنجدنسا إنك سان كه to wallahi Allah baka daraja ma ahlahu ba abin da ya kai kai mamaki ya tabbata a game da daraja ta kyalli da dan adam zai zama yana da ita wa ma aghlahu mamaki ya tabbata game da tsadar dan adam a wurin Allah subhanahu wata'ala amma duka fa sharadin idza arafa rabbahu in ya san ubangijinsa kaga kafiri zai da waɗannan darajojin inna wufudar rahmani tatanazzalu alaihi inda mautihi jama'u na Allah subhanahu wa ta'ala jam'u wafdi suna zuwa su sauka a lokacin da mutum zai mutu idan ya san Allah maɗaukacin sarki shi da ya kafa hujja da ala Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ko innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة للي وأن دسك إن الذين قالوا ربنا الله دو وأن دسك شيء أبنجد مشيني ألا سكي توحيدي سكي تجريد التوحيد سكي حقق توحيدي دا ألا ثم استقاموا sannan suka samu istiqama a aqida ba a samu zaubani ba sannan babu raugan a tare da su ba su karkata ba ba su gudu ba sannan babu zaigun a tare da su to tatanazzalu alaihim almalaika malaiku za su tasassauka tatanazzal za su tasauka alaihim almalaika malaiku she su rika lallata su Allah ta khafu kar ku ji tsoro wala tahzanu kar ku shiga damuwa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma bishara ta tabbata a gare ku a game da aljannar da ake muku alkawarinta nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah mu ne waliyanku a duniya kuma mu ne waliyanku a lahira malaman tafsiri suka ce lokacin da mutum zai rasu mala'iku suke sauka idan mutum mutumin kirki ne wa hahiya ta taqaddamu janazata sa'ad ga sunan mala'iku suna fuskanto suna zuwa a game da su halarci jana'izar sayyiduna sa'ad ibn mu'adh radiyallahu anhu wa tamshi hawlaha kuma suna tafiya a gefen wannan gawar fi mawkibin mahidin a cikin wani maukibi a cikin wata jama'a mahibin ko kace tawaga mahibin wacce ta zama mai kwarjini ya ajizu alƙalamu an wasfihi wanda alƙalami ba zai iya siffanta yadda mala'ikun suka zo ba an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna abdullahi dan umaru radiyallahu ta'ala anhu ma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadal abdu salihu allazi taharraka lahu al'arshu wannan shine bawan Allah na gari wanda al'arshin Allah ya girgiza saboda shi wa futihat abwabus sama'i sannan kuma aka bude kofofin sama ta sanadiyarsa wa shahidahu sab'una alfan min al mala'ika sannan mala'iku dubu saba'in suka halarci jana'izarsa lam yanzilu ila al-ardi qabla dhalika waɗannan mala'ikun Allah bai taɓa saukar da su a ban ƙasa ba kafin wannan jana'iza sayyidina sa'adu bin mu'az radiyallahu